نفسه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya kamu yau hudu ga watan Zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1436 kuma sha takwas ga watan tara miladiya dubu biyu da goma sha biyar domin ci gaba da majalisunmu na hadisi a wannan masallaci jami'u sheikh talhat salafi ya rahimahullah kuma a cikin wannan littafi umdatul ahkam min kalami khairil anam na babban malami الإمام عبد الغني بن عبد الواهب المقدسي الجمائيلي alaihi رحمة الله ba a manta ba muna cikin kitabul buyuwa kuma a ƙarƙashin babun rahmi wa ghairihi mun karanta hadisi gwara ɗaya hadisin da ke bayani akan shi arrahan din wato jingina hadisi na 285 za mu tashi hadisi na shida. Balan ya ce, Wa an abi Hurairah ta radiyallahu an mu'anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kal, Matsalul ghaliyyi zulmun wa idha utbi a ahadukum ala maliyin falliyat ba. Wannan hadisun ba yi da tsawo, amma yana dauke da hukunce-hukunce masu yawa. An samo shi daga sahabin annabi sallallahu alaihi wa سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن الصخر صحاب دي فدكا صحابي يوم حديثي شيني يقول تونا حديث دقاء النبي صلى الله عليه وسلم يشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من زن الله إرادة أمين سن الله ثبت أغريش ياتي مطل الغني ظلم للي جنكري na wanda ya kasance mawadaci zalunci wa idza utbi'a ahadukum idan aka biyar da ɗayan ku alamaliyin ga wani mawadaci to falyatba to ya bi wannan hadisi haka larabcin shi yake annabi sallallahu alaihi wasallam yace matsalul ghani zulmun mutum ya ci bashi yana da wadatar biya amma ya ƙi biya yana ta jinkiri to zalunci idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mutum ya ci bashi to ana buƙatar ya biya bashin nan ma damar yana da wadata shi yasa waɗanda suka ci bashi kala uku ne akwai alghani sannan akwai almu'sir akwai alghaniyu almumatil sannan akwai almu'sir sannan kuma akwai almu'ajji alghaniyu almumatil shine wanda ya ci bashi yana da wadata kuma ya kibiya wannan abin da yake an ce ana kiransa mumatsala ko almatsal jinkiri to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da zalunci na biyu shine al-mu'sir mutumin da ya ci bashi amma kuma sai ya shiga cikin tsananin rayuwa ya kasa biya shi kuma shari'a musulunci ta bashi uzuri qur'ani yace wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara idan mutum ya ci bashi sai ya kasance yana cikin kuncin rayuwa ba zai iya biya ba a lokacin da ya kamata ya biya to qur'ani yace fa nadhiratun ila maisara sai a yi masa jinkiri zuwa mai tara zuwa wadatarsa sannan na uku shine almu'addi wanda ya ci bashi kuma ya biya yana da wadata kuma ya biya waɗannan su ne nau'ukan waɗanda suke ci suka ci bashi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matsalul ghani jinkiri da ja da jan lokaci da mawadacin da ya ci bashi yake yi zulmun zalunci ne cuta ne amma wa idza utbi'a ahadukum idan aka biyar da ɗayan ku aka juyar da bashi da yake bi alamaliyin akan wani mawadaci to falyatba to ya koma wajen wancan mai bashi wannan ƙarshen hadisin shi kuma yana bayani ne akan alhiwala ko alhawala ko alhiwal duka ana kiransa haka za mu ji me ake nufi da alhawala ko alhiwala ko alhiwal to wannan shine wannan hadisi a cikin hadisin akwai fiqhu da yawa fiqhun hadisin na farko shine hadisin yana magana akan tahrimu matsalil ghani haramta jinkiri na mawadaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da bul zalunci al’imam ibn abdulbar rahimahullahu ta’ala a cikin littafinsa a littattar sharhin al-muwatta'u na al’imamu malik yana cewa إنما يكون المطل kana sahibu إذا كان صاحب Ana kiran jinkirin da mawadaci zai yi a matsayin zalunci. idan ya kasance mai bashi yana neman shi ya biya shi kayan shi amma kuma sai ya ki sa. yana da wadatar da zai biya bashin amma sai ya ki biyan bashin kuma mai bashin yana buƙatar a biya shi bashin bashinsa ragiban fi akhdhihi sannan mai bashin yana kwaɗayin a bashi sa a biya shi sa. amma sai wannan mawadacin da ya ci bashin sa ya ƙi sa. to wannan zalunci ne inji annabi sallallahu alaihi wa sallam al-imam ibn ya ce fa'iza yace fa idza kana al-gharim mali'an idan wanda ake bin sa bashi ya kasance mawadaci wa matsalahu ai sawwafa fihi sai rika cewa ka dawo gobe zan biya ka in ya dawo goben kuma sai ce da Allah ka sake dawowa gobe kuma yana da wadata kila ma ana zaune a nan ana zaune a ji an kira wannan mai kuɗin da yake bin shi bashi sai ya ji an kira shi a waya eh ka sa min naira miliyan goma nan a cikin account ni na ka sa min ai banki ba su tashi ba shi kuma kila ya zo bashin da yake bin shi kila na kwata miliyan dubu ɗari biyu da hamsin yake bin shi bashi amma kuma ya ce masa ya dawo gobe in ya dawo gobe kuma ya sake ce masa ya dawo gobe to wannan zalunci fa huwa zalimun lahu wa zulmu muharramun qalilu wa kathiru wannan zalunci ne kuma zalunci haramun ne a shari'ar musulunci ko kaɗan ko babba الإمام wa min الباب يتشي dalili الدليل على أن ghani الغني muharramun mujibun lil ismi daga cikin dalilan da ke tabbatar da cewa jinkiri da mawadaci zai rika yi a biyan bashi cewa zalunci ne kuma haramun ne kuma yana samar da zunubi ما ورد به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من استحلال إرضه من زن الله صلى الله عليه وسلم أحاديثي يا هلستا متنشن وان دي تباشي كما الظالمي يكبيا متنشن يا هلستا me ake nufi da wannan ya halatta idan mutum ya ci bashi kuma yana da wadata yana da wadata kuma ya ƙibiya to babu laifi a gaggaya masa maganganu waɗanda za su ɓata masa rai ne abin da annabi sama yake nufi tunda zalunci yayi yi. qawli fihi kuma sannan annabi sama ya bada damar cewa ya halatta a faɗi maganganu a kansa walaula matsaluhu lam yahilla dhalika min da a ce bai yi wannan jinkirin ba da ba a yi masa irin waɗannan maganganun ba to ya halatta a masa idan ya ci bashi ya ƙi biya kuma yana da wadatar biya ya halasta a gaggaya masa maganganu قال الله عز وجل الإمام ابن عبد البر يقف هجة دفن الله تعالى ديتشي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم الله تعالى يتشي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الله بايع سن أبين ممونر مغانا illa man hulima ce dai wanda aka zalunta wanda aka zalunta ya halasta ya ce Allah ya isa in an zalunce ka ya halasta ka ce Allah ya isa ya halasta ka ce Allah bi mun na. Allah madaukakin sarki ni kasashen bawanka ne ya Allah wannan ma bawanka ne ya zalunce ni ya Allah ka karɓar min na daga gare shi ko kuma ya halasta ka ce ka bani inda ba a biya ya halasta ka ce masa haka ko ka ce ka bani inda ba ka da shi ko kuma ka ci ka ce masa ya halasta ka ce masa shi kenan Allah ya kai mu ranar da za a ɗibi kyakkyawan aikin ka a bani din ya halasta wanda ya zalunce ka faɗa masa haka karkashin wannan ayar in ji al ibn abdulbar al-andalus وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan hadisin al-imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin sahihin sa amma mu'allaq amma al-imam ahmad bin hanbal da al-imam abu dawud sun rawaito shi da isnadin sa hadisin yake cewa layyul wajidi yuhillu irbahu wa 'uqubatahu jinkiri da jan lokaci da mawadaci ya ci bashi ya kibiya yake yi to yuhillu irbahu. wannan na halasta mutuncinsa ya halasta a ci mutuncinsa wa tahu sannan kuma ya halasta a yi masa ukuba. idan mutum ya ci bashi yana da wadatar biya kuma ya ki biya to ya halasta a musulunci a ci mutuncinsa bayan an ci mutuncinsa kuma ya halasta a masa ukuba. al ibn Abdulbar rahimahullahu ta'ala yake cewa fa ma'ana qawlihi yuhillu 'irdahu ai. yahillu min alqawli fihi ma lam yakun yahillu laula matsaluhu walayyuhu. ya halatta a gaggaya masa maganganun da ba da dan yi wannan zaluncin ba to da ba su a faɗa masa ba ya halatta a faɗa masa saboda wannan zaluncin da yi na jinkirin biyan bashi shi ya jawo masa to ya halatta a gaggaya masa maganganu a ciccusa masa maganganu da za su bata masa rai su hatala shi su fusata shi kila ma ya ce to bar ma waɗannan ƴan kuɗaɗen naka sai ya shiga gida da gudu sai ya je ya kawo maka kayanka ya halatta sannan wa ma'ana wa uqubatahu qalu as-sijn malamai suka ce ya halasta a kama shi a kulle shi idan mutum ya ci bashi yana da wadatar biya kuma an san tsakani da Allah yana da wadatar yake biya to ya halasta alkali ya kulle shi a gidan yari hatta har hatta ya bada bashi aw yusbita usratahu ko kuma ya tabbatar da cewa yana cikin kunci ne da hujjoji domin cewa kana cikin kunci baka da damar biya sai ka tsaye da hujja to ɗayan biyu a kama shi a kulle shi har sai ya biya in kuma bai biya ba to ya tabbatar da hujjar cewa shi yana cikin kuncin rayuwa wallahi ba shi da shi ne to daga nan sai a kyale shi a yi masa jinkiri fa yajibu hina idin nazruhu to daga nan ya halatta sai a masa jinkiri a bashi dama a ce to ya ɗibi lokacin da yake ganin zai biya amma mutumin da ke da wadata ya ƙi biyan bashi annabi sama ya kira shi da zalunci abin da ya aikata kuma sannan wannan na halasta mutuncinsa kuma yana halasta a je a kulle shi a gidan yari mun gane kuma wannan fassara da al-Imam Ibn Abdul Bari ya mana al-Imam Sufyan ibn Sa'id ibn Thawri ya kawo ta ya faɗe ta al-Imam al-Bukhari a cikin Sahih al-Bukhari ya kawo wannan sharhin da al-Imam Ibn Abdul Bari yayi so da ka wannan hadisin na nuna mana in ka ci bashi to ka yi ƙoƙarin biya wannan shine adalci magabata sun kasance damuwa suke shiga idan suka ci bashi kun ga hadisin baya da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ci bashi a wajen bayahude saboda samar da natsuwa a cikin zuciyar bayahudan nan da kuma shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu natsuwa a cikin zuciyarsa sai ya ɗauki me sai ya ɗauki abin nan shilkensa sai ya bada a matsayin jingina aka bashi abinci ya ci bashin abinci shi kuma ya miƙa shilkensa aka bashi ya bada jingina to haka ake bashi shi yasa na sha faɗa mana malamai sun kawo wasu sharuɗa guda goma sha biyu zuwa sha hudu dole sai mutum ya cika su sannan zai ci bashi na dubba ne na cin bashi daga ciki akwai ka ci bashi a matsayin kana da niyyar ka biya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da haka cewa mutum uku Allah ya yi alkawarin zai taimake su daga cikinsu mutumin da ya ci bashi da niyyar ya biya kuma annabi sama ya tabbatar mana duk mutumin da ya ci bashi da niyyar ya biya to Allah zai taimake shi ya biya shi yasa har aka koya mana addu'a idan mutum ya ci bashi ya kasa biya to yi addu'a ya rika addu'a Allahumma aghnini bi halalika an haramik waqfini bi fadlika amman siwa duk lokacin da musulmi ake bin shi bashi yayi wannan addu'a da izinin Allah Allah ta'ala zai masa buɗe a cikin neman sa har ya iya biyan bashin da ake bin sa mun gane wannan to wannan fiqhun farko kenan na wannan hadisi fiqhu na biyu an fitar a cikin wannan hadisin yajibu inzarul gharimil al mu'sir kenan idan mutum ya ci bashi ba zalunci bane ba wadata yake da ita ya biya ba a a halin yau ne ya sa shi ya kasa biyan bashin nan to anan yana da haƙƙin kuma a masa jinkiri idan mutum ya ci bashi wajibi ne idan ya kasa biya ba yadda ya iya to wajibi ne a masa jinkiri shi yasa malaman fiqh suke da ka'ida suke cewa yajibu inzarul mu'tir amma wa yustahabbu al'afu anhu wal afu aula min al'inzar idan mutum ya ci bashi sai talauci kuma ya kama shi ya kasa biya to anan ya halatta wajibi ne kai a masa jinkiri a sa masa lokaci a bashi lokaci a ce ya riƙa biya a hankali ko kuma ya biya amma a yafe masa kuma mustahabbi ne sai malamai suka ce to nan an fi son mustahabban akan wajibin gara ka yafe da ka ce sai nan gaba mun gane ai to wannan hadisin yana tabbatar mana da haka domin in an ce wanda yake da dukiya ya ci bashi ya biya an kira abin da ya zalunci kenan wanda shi kuma ya ci bashi amma talauci da halin yau suka sa shi ya kasa biya to shi kuma ashe dole ne a masa jinkiri har lokacin da ya saba wannan nassin alqur'ani ne wa in kana bu usratin fa nadhiratun ila maisara idan wanda ya ci bashi ya kasance ya shiga kunci halin yau ya sa shi ya kasa biya to fa nadhiratun ila maisara to a masa jinkiri har sai ya sama sai a bashi lokaci a ce to nan da lokaci kaza ko ka ɗibi lokaci da kanka da kake ganin zaka iya biyan bashin nan akwai wani hadisi mai ban mamaki da alimam muslim ya fitar da shi a cikin sahihinsa da al ibn maja a cikin sunan ɗinsa riwayar Ubada ibn walid ibn ubadat ibn salih jikan sahabi ne ubada dan al shi kuma alwalid dan ubada ubada kuma dan as-samit ubada ibn samit shine sahabi amma ubada na farko dan jikan sa ne sai kuma alwalid ɗansa to shi ya ruwaito wannan hadisi da shi su ibn alwalid da alwalid ibn ubada ibn samit dukkanin su tabi'ai ne Shi ya ruwaito wannan hadisin yace kharajtu ana wa Ya yace ni da babana wata rana mun fita da wa kenan da ubada ibn alwalid da kuma al Uba ibn ubada ibn samit su ne suka fita natlubu ilma muna neman ilimi fi hadha al min al-ansari a waccan unguwar ta mutanen madina ya nuna wata unguwa yace wannan unguwar mun fita wata rana ni da babana muna neman ilimi kabla an yi haliku kafin mutanen madina sahabban annabi sama su rasu a lokacin da yake ba da labari kusan duk sahabban da suke rayuwa a wannan unguwar sun rasu sai dai 'ya'yansu waɗanda su kuma ba sahabbai ba ne tabi'ai ne to shi ne yake ba da labari yake cewa mun fita da ni da mahaifina domin mu nemi ilimi a waccan unguwar ta mutanen madina fakana awwalu mallakina a abal yasri sahiba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance muna shiga unguwar neman ilimi farkon wanda muka fara gamuwa da shi shine sahabin annabi sama da ake ce masa abul yassar wa ma'ahu gulamun lahu a tare da shi akwai wani ɗansa lahu bimamatun min suhufin a tare da ɗan nan nasa akwai wasu takaddu da aka nannaɗe ɗan nasa ya riƙe wasu takaddu haka ya nannaɗe wa ala abil yasri burdatun wa ma'asiri a tare da shi kuma wannan sahabin da ake ce masa abu yasir ya sa wata burda abin da ake ce burda shine bargo sukan sa riga bayan sun sa riga <clears throat> sai su ɗauko bargo sai su sa gwado sai su lulluɓa a jikinsu shine burda ma'asiri ita kuma riga ce da ake sa ta yan ƙauye suka fi sa ta a cikin larabawa ita ce suke ci mata ma'aziri al-ma'aziri nau'i ne na tufafi to kun ga nan yana yana yana faɗa mana hatta irin kayan da wannan sahabin ya sa sai da ya ba mu labari sannan wa ala gulamihi burdatun wa ma'afari sannan shi ma dan wannan sahabin da ake ce masa abul yasri shi ma ya sa wannan burdan wato wannan gwadan kuma sannan yana sanye da wannan rigar da ake ce mata ma'afiri faƙala lahu abi sai babana ya ce masa waye baban shi alwalid ibn ubada ibn salih baban ubada ibn alwalid ibn ubada ibn salih sai ya ce masa habun annabi sunama abu yusuf ya am ya kai baffa larabawa suna girmama mutum sai su kira shi da babbansu ammu dan uwan uba irin yadda hausawa suke yi wanda ya girme ka ko kuma wanda ya zama da in ka gani sai ka ce mishi baba to su kuma laraba suna da wata ɗabi'a irin wannan su kuma sai su ce am ya baffa ba za su ce kai tsaye baba ba sai su ce baffa inni ara fi wajhika saf'atan min ghadabi yace yanzu da nake kallon fuskar ka ya baffa kamar akwai alama ta hushi a tare da kai alwalid bin ubata bin swami yake ce ma abul yassar yace kaman fuskar ka yanzu da nake kallon ta haka kaman akwai hushi a tare da kai akwai alamar bacin rai a tare da kai qala ajal yace kwarai haka kana li ala fulan ibn fulan al malun yace wallahi wani abu ya faru da ni na kasance wani dan wani alharami sai aka ki faɗin sunansa ya ce na kasance ina bin sa kuɗi fa ataitu ahlan sai na gidansa don domin biya bashi fa sallamtu sai ne sallama fa qultu sai na tammahu bayan ne sallama sai na ce mai gidan yana nan kalula sai na ji a cikin gidan sai aka ce min a'a a sammahu mai gidan yana nan sai aka ce masa labe nan a'a fa kharaja alayya ibn lahu jafrun sai wani dan shi wanda ya kusan balaga haka sai ya fito fa qultu lahu aina abuka sai na ce ina babanka qala sami'a sautaka yace babana ya ji sautinka fa dakhala arikata ummi sai ya shige karkashin gadon mamata <laughs> wai wai ya ji muryarka sai shige shige gadon ya shige karkashin gadon mamata fa qultu sai nace ukhruj ilayya faqad alimtu aina anta sai ya je bakin kofar gidan ya ce kana nan an faɗa min kana nan kawai ka fito ya ce masa ku duba bashi ba bashi ya sa shi ya ɓoye fa kharaja sai ya fito fa qultu sai na ce ma hamalaka ala an ikhtaba'ta minni me yasa ka ka mu kana ji na kuma ne sallama sai ka boye qala sai yace ana wallahi uhaddithuka wala aqzibuka yace in ka yadda wallahi zan faɗa maka gaskiya yanzu wallahi ba zan maka karya ba khashitu wallahi an uhaddithaka fa aqzibaka wallahi na ji tsoro ne idan na fito in faɗa maka magana ta ƙarya in faɗi ƙarya akan bashin nan da kake bi na wa an idata fa ukhlifaka sannan na guji haka ne na gudu ne na ɓoye saboda kada in maka alƙawari in saba shi yasa sai na gudu wa kuntu sahiba rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuma ni sahabin annabi wallahi shi yasa na ɓoye kuma ba ni na ce musu su ce ban nan ba ni dai na ɓoye da ka ce a sammahu ba ni na ce su ce la ba ba ni na ce su ce ba ni dai na boye saboda in kai sallama ka gaji da sallama kai ka tafi yawo kuma ya fito ya ce ai ina na ce da ka ji da na ji sautin ka na boye wa kuntu wallahi mu'siran wallahi tallahi ba ni da shi ba ni da abin da zan biya ka qala sai na ce qultu allahi qala allahi yace ka rantse da Allah na ce na rantse da Allah qultu Allah yace ka rantse da Allah qala Allah ya ce na rantse da Allah qala Allah qala Allah yace ka rantse da Allah yace eh, ka rantse yace na rantse da Allah duba bashi bashi musiba ce haka magabata suka ɗauki bashi fa'ata bi sahifatihi fa mahaha bi yadi shi abu yusri abu yasir sai ya je ya fito da wannan takaddar tashi ta bashi ya ɗauko takaddar shi da ya aka rubuta bashin kawai sai ya goge ta ya goge bashin faƙali sai ya ce in wajatta qada'an ne ya ce in ka zama abin da za ka biya ni to ka biya ni wa illa an tafi hille in ko baka sama ba wallahi tallahi na kwance maka wannan bashin ba bashi tsakanin ni da kai Shi ne sai yake cewa fa ashhada basaru aini ainayya hataini wa wada'a isba'aihi ala ainaihi yace wallahi idanuwa na wannan idanuwan nawa guda biyu ganin nan na idanuwa na guda biyu sun shaida wa sam'u uznayya hataini sannan kuma da jin kunnuwa na guda biyu sannan wa wa'ahu qalbi hadha sannan zuciyata ta haddace wa ashara ila manaqi qalbihi ya nuni zuwa ga madaurin zuciyarsa yace na sun shaida rasulullahi sallallahu alaihi wa yaqul dukkanin da kunne na da ido na da zuciyata sun shaida annabi sama yana faɗi yana cewa man anzara mu'siran duk wanda ya jinkiri ya jinkirta ma wanda ke cikin tsananin bashi bai da halin da zai biya sai ya masa jinkiri ya ce to nan gaba ka biya ne ko kuma na ƙara maka wata ɗaya awwa ba a anhu ko kuma ya yafe masa bashin a zalla Allah fi zilli Allah zai sa shi a cikin inuwarsa ranar lahira kana bin wani bashi kai kuma kana da wadata ya kasa biyan bashin nan to ɗayan biyu ne ko dai kai masa kai aiki da wajibi shine mai ka ƙara masa lokaci ko kuma ka yafe masa wannan kuma mustahabbi duk wanda kai akwai lada in ka ƙara masa lokaci ka masa jinkiri wajibi ne dama ka masa wannan to Allah zai baka lada ladan sakamakon wannan aikin da kai shine Allah ta'ala zai sa ka a cikin inuwarsa ranar da babu inuwa ce tasa kun ga hadisin mutum bakwai ba shi kadai bane kenan hadisin da ya lissafa mutane bakwai ga wani mun ƙara samu domin a wancan hadisin babu wannan ko kuma ka yafe masa gabaki ɗaya ka ce ka yafe saboda wadatar da kake da ita mun gane wannan to wannan hadisin ya karantar da mu haka cewa wanda ke da wadata ya kibiya ya zama azzali annabi sallallahu ya ce a kama shi a kulle shi har sai ya biya ko kuma ya tabbatar da cewa ba shi da shi kenan kishi ya haka idan shi kuma mutum ya kasance yana cin kunci ya ci bashin amma ya gaza biya kuma aka tabbatar da yana da niyyar ya biya amma ya kasa biya ne to wannan shi wajibi ne a masa jinkiri a ƙara masa lokaci ko kuma a ce an yafe masa kamar yadda wannan sahabin abul yasri radiyallahu ta'ala an yama ɗayan sahabin wanda ba ambaci sunansa ba saboda rufin asiri mun gane to wannan haji wannan mun fahimci wannan fikir sannan fikihu na uku na wannan hadisin malamai suka ce halil mu fasiqun bi marra wanda ake bin shi bashi kuma yana da wadata ya ƙi biya to ana ɗaukar shi a matsayin fasiki idan aka je so ɗaya aka ce ya biya ya ƙi biya malamai sun yi saɓani al-imam an-nawawi yace wa qad ikhtalafa ashabu malikin wa ghayruhum في أن المماطل هل يفسق وترد شهادته بمطله مرة واحدة أم لا ترد شهادته حتى يتكرر ذلك منه ويسير عادة الإمام النووي أتشين شرح مسلم يكي شيوا حقيقة الماجران الإمام مالك سنة سعباني دوسنسو akan shin mutumin da ya ƙi biyan bashi so ɗaya aka je yana da wadata sai ya ƙi biya ya ƙi biya to shin daga nan kawai ya zama fasiki ko ko a'a sai ya zama masa ɗabi'a sai wannan ya zo sai ya ce a wani ne ya ci bashin ka sai ya ce eh ya biya ka ya ce a bai biya shi ba ce to ni ma nan ina bin shi bashi sai kuma ga wani shi ma a zo ana fira sai ce wani kuke firar shi nawa kai kake bin shi bashi sai ya faɗa ce ta ni ma ina bin shi bashi yau shekara goma kenan ya ƙi biya ni bashin nan kuma kana kallon shi kulli yaumin sai an gan a wajen mai tsire ko kuma an gan shi a wajen mai gasassun kaji amma kuma ya ƙi ya biya to daga nan shin ce ya kai haka sannan za a kira shi a matsayin fasiki tunda annabi sallallahu alaihi ya kira shi aikin da yake zalunci ne to wannan kawai da yayi so ɗaya ko ko sai ya aikata haka so tari ya zama masa al'ada al-imamu nawawi ya kawo wannan tambayar to sai Limamin imam an-nawawi sai yace wa muqtada madhhabina ishtirat takrar yace su dai a mazhabin su na shafi'iyya abinda haka ke hukuntawa sai idan ya maimaita sai ya zama masa al'ada kowa ake fira da shi sai a ji an ce a ah, ai wane hmm, ai wane tauriki kenan tauriki kan ta uwar bashi kenan ai in ya ci bashin ka illa ma dunta alaihi qa'ima kuma wannan dabi'a ce dama ta Yahudawa Qur'ani haka yace Qur'ani ya ce illa ma dumta alaihi akwai daga cikin Yahudawa wanda idan ka amince masa dinare daya to ba zai dawo maka da shi ba illa ma dumta alaihi qa'iman sai ya ga kai masa kwalwar daka ka tsaya tsayin daka ka ce baka yadda ba sai ya biya ka kuɗin ka akwai irin mutane waɗanda ɗabi'a su ce haka الإمام ابن عبد البر ta'ala الله تعالى riwaya daga السحنون بن سعيد yake cewa idza matsalar al-ghaniyyu bidainin alaihi idan mawadaci inji al-imam suhnun yace idan mawadaci yayi jinkiri ya biyan bashin da ake bin sa lam tajus shahadatuhu ba za a karbi shaidar sa ba mutumin da ke cin bashi ya kibiya ya ke magadas ana bin shi bashi ya mursisi ya kibiyan bashi to wannan ba a karban shaidar sa لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالما domin manzon sama ya kira shi da azzalimi saboda mutumin da aka san ɗabi'arsa idan ya ci bashi baya biya malamai suka ce wannan ya zama fasiki ba a karɓan shaidarsa kun ga ba ƙaramin aiki ba ne saboda kullum mutum ya rika yin ƙoƙari in har ya zama masa tilas ya ci bashi ya ci bashi to ya yi ƙoƙari ya rika biya lokaci a hankali a hankali in ma ya zama haka kuma dama shi bashin ki dai ba a san a ci malamai suka ce dalilan da suke sa a ci bashi biyu ne ko dai zarura ko haja zarura idan bai ci ba za a za a mutu rayuwa ba za ta yiwu ba kamar cin abinci cin bashi na abinci cin bashi na abinci kun ga wannan barura aka shiga domin idan ba a ci abinci ba za a mutu ana rayuwa ne da cin abinci innamal hayat bil qut ana cin abinci ana rayuwa ne in an ci abinci idan ba bukata idan ba barura ba to ya zama haja haja ita kuma ita ce za a shiga wahalar rayuwa za a sha wahala za a rayun amma cikin bakar wahala kenan ya halasta mutumin da babu masara ko kwara ɗaya a gidansa ya je ya ce a bashi bashin masara idan ya samu masaran nan babu abin da za a yi miya ko da kuka da manja ba abin da za a siya to ya halasta ya je kuma yi domin da kuka da manja haja ne amma masara rura ce Wani za a iya cin masara ai ko in an shiga wahala za a mutu za a iya cin masara ita kanta amma ya za a ci ta cikin baƙar wahala to ita ake ce mahaja waɗannan dalilan guda biyu su suke sa a ci bashi amma bashi a abin da ya shafi abin nan tahsiniyat ko kamaliyat na rayuwa mafi yawancin malamai sun karhanta wannan haka nan kawai mutum shi ne yana son ya ci kaza kaza ba sai zai ce a bashi bashin kaza kuma ya abin in za ka ce ne a gashi an saba wani tsari kake da shi kila sai wata yayi kawai da an biya ka albashi kun saba da shi sai ka biya ka biya to wannan ba laifi amma bashi kawai ana cin kwaɗayi shikenan bai san inda zai samu kuɗi ba sai ya ce bari ya je siyo a je wajen mai kaza a bashi bashi wannan baya cikin abin da ke bada ake bada bashin sa kuma musulmi bai kamata ya sa ma kanshi wannan tunanin ba mun gane wannan sannan malamai suka ce gara ka ce a je a taimake ka da ka ce a baka bashi gara neman taimako da neman bashi ka ce a taimaka maka a baka yafi ka ci bashi الشيخ محمد بن صالح الأسيمين رحمه الله ya ce mun samu wasu ɗalibai suna zuwa da wasu sababbin abubuwa wai sun fi fifita su ci bashi fiye da a ba zakka in ka zo ka ce ga zakka sai ya kyamaci zakkar amma sai ya ce a bashi bashi ya ce gara ka karɓi zakka da ka ci bashi mun gane wannan wannan duk ka'idoji ne na cin bashi sannan mun faɗa a cin zuciya lokacin da mutum ya ci ya yi niyyar zai biya kada ya ci bashi ba da niyyar zai biya ba kun an mai da an ce fasiki ne wanda ya ci bashi ya biya sannan fiƙihu na hudu da aka fitar a cikin wannan hadisin shine hukmul hawala ko alhiwala shine karshen hadisin fa idza utbi'a ahadukum ala maliyin falyatba idan aka juyar da bashin ɗayan ku zuwa ga wani mawadaci to babu laifi ya koma wajen wancan mawadacin ya karɓi bashin sa me ake cewa alhawala ana cewa alhawala ana cewa alhiwala sannan ana cewa alhiwal dukkaninsu a fikin musulunci dan an ce alhiwala abinda ake nufi da wannan shine malamai suka ce naqlu dainin min zimmatin ila zimma shine a ciratar da bashi akan wani ya koma kan wani shine ake ce masa alhawala wasu malamai suka ce babu laifi a ce alhiwala ay maha'un kasra sannan kuma babu laifi a kira shi da alhiwal kamar yadda al-Imam Malik a cikin al-Muwatta ya kira shi yace babun ad-dayn wal hiwal Shi ne, me ake nufi da wannan mutum ne yake bin wani bashi ko kuma wani ne ake bin sa bashi misali bari mu buga mutum uku ne da malam tanko da malam mudi da malam kosau dukkaninsu su uku malam tanko yana bin malam mudi bashi shi ko malam mudi yana bin malam kosau bashi shi kenan sai malam mudi ya kasa biyan bashin da yake bin malam eh, abin nan eh, malam tanko shi kuma dama mun ce yana bin malam ƙosau bashi sai ya ce ma malam tanko in ka yadda ni ma ina bin malam ƙosau bashi saboda haka bashin da kake bi na ya daidai da bashin da nake bin sa in ka yarda mu je gaban alkali sai bashin nan ya tashi daga kaina sai ya koma wajen shi sai ya zama tsakanin ku ko biyu shi na ke ce masa alhiwala ko alhawala mun fahimta to musulunci ya yarda da wannan shine abin da annabi sama yake faɗi a nan fa idza utbi ahadukum ala maliyin falyatba duk wanda aka juyar da bashin sa zuwa ga wani mawadaci to ya bi wannan mawadacin ya je ya karbi bashin sa a wajensa amma akwai sharuɗa na hiwala ba haka nan kawai ake ba sannan mu bambanta tsakanin alhiwala da alhamala sun yi kama alhiwala nan shi mai bashin ne zai ce ma wanda yake bin shi bashi ni ma ina bin wani bashi in ka yadda bashin da kake bi na ya koma wajensa ya biya ka da bashin da yake bi na ina bin shi dubu ɗari kai ma kana bi na dubu ɗari to ni ina son in kubuta daga wannan dubu ɗarin ka koma wajen shi ya biya ka domin na ga shi yana da wadata da gangan ya kibiya na a je gaban alkali a tabbatar da yana da ikon biya alkali ya yadda cewa eh bashin nan da ake bin sa ake bin wannan ya dawo kansa shi ya biya mun gane to shine wannan to ita kuwa hamala abin da ake ce ma hamala wani mutumin kirki ne sai ya je kotu ya je kotu sai ya ga wani mutumin kirki an kai shi ana bin shi bashi za a ci mishi mutunci ce a yanzu wane ne za a kawo shi a ce a garin nan a ce ana bin shi bashi har a kawo shi gaban alkali wane ne ya kawo shi wannan kotun ta ce ai wane ne ya kawo shi kotu shabawa ne baka kyauta ba yanzu ka rasa abin da zaka yi sai wala ne mai mutunci zaka dauka ka kawo shi gaban alkali sai ce ranka dade alkali idan ka yadda bashin da aka ce ana bin sa ya dawo kaina kun ga kun ga bambancin hamala da hiwala ce hamala nan kai zaka zo ka daukan makanka hawala kuwa ko hiwala za a juyar da bashin da ke kan wani ne koma kan wani duk da shi ma wancan juyar da bashin ne amma kaga shi dora masa yi wannan kuma kai ka dauka da kanka mun gane to shine bambanci tsakanin alhamala da alhiwala wannan alhamalar ta biyu ita ce annabi sallallahu ya ba da izini ga wanda ya je yi ta a kotu ya zo ya fara biya kuma sai ya gaza manzon sama ya ba shi izini a cikin mutane uku ya bara yana cikin mutane uku da aka halasta musu bara ya bara har ya biya wannan hamanar da ya makanta kansa idan ya gama biya to shi kenan kuma daga nan sai ya na bara mun gane to wannan hadisin ya tabbatar mana da alhiwala wato a juyar da bashi da ake bin wane ya koma kan wane babban malami al-imam ibn abdul barri yace wa hada inda akthar al-ulama irshad laysa biwajibin fardan al-imam ibn abdul barri yace da annabi ya yace wa idza utbi ahadukum ala maliyin duk wanda a cikin ku aka ce an juyar da bashin sa zuwa ga wani mawadaci to ya koma wajen mawadacin ya karbi kudin sa mafi yawancin malamai sun ce nan manzo sama yana nuna mana mustahabbi ne ba wajibi ba amma amma wa qala wa amma zahiri fa aujabu dhalika alaihi fardan amma yan zahiriya suka ce wajibi idan aka je kotu wani ya ce bashin da ake bin shi ya koma kan wancan ce to dole wanda ya ce wanda ke bin bashin ya yarda da haka amma dai adalci shine maganar da malamai da yawa suka yi mustahabbi ne ba wajibi bane idan wanda yake bin bashin ya ce bai yarda ba to shi kenan ba za a matsa masa ba amma su ahlus zahiri yan zahiriya sai suka ce dole ne ya yadda dole ne alƙali ya tilasta masa ya yadda amma dai mafi yawancin malamai sun ce a'a mustahabbi ne shi da ake lallata sama a masa kuma tilas bashi fa ake bashi fa yake bi hakkin sa ne in ya gaba zai iya bin wancan ba shikenan ce a'a ni wallahi kai na sani kai ka ci bashi na ban yadda ba so da ka ba zan yadda da wannan daukakkiyar ba in zo ma in neme shi in rasa to ba za a matsa masa ba amma ahlu zahir suka ce za a matsa masa tilas ya yadda amma dai kaulin su bai da karfi magana su ba ta da karfi mun gane ai al-imam ibn hajar yace wa yushtaratu fi sihhati harid al-muhil bila khilaf malamai sun sharɗanta cewa kafin ai hiwala a mai da bashin wani ya juyar da bashin sa ya koma kan wani dole sai idan wanda zai yin shi ya yadda na farko kenan wal muhtalu inda al-aksari wal muhtali inda al sannan shi ma wanda za a juyar da bashin nashi zuwa ga wani shi ma sai ya yadda wal muhali alaihi inda ba'din shadda sannan suka ce hadda wanda za a mai da bashin a kansa shi ma sai ya yadda su uku kenan kun ga akwai mutum uku shine misalin da na buga mana da na malam tanko da na malam mudi da na malam kosau ɗaya na bin ɗaya bashi mutum biyu ake bi bashi ko ɗaya na bin ɗaya kun ga duk akwai alaka a tsakanin junansu ina jin mu sake buga misalin ko akwai malam tanko akwai malam mudi akwai malam kosau malam tanko yana bin malam mudi bashi shi kuma malam mudi yana bin malam kosau bashi sai malam mudi sai ya ce ma malam tanko in ka yadda bashin da kake bi na daidai wa daidai yake da bashin da nake bin malam kosau to ka koma wajen malam kosau ya biya ka kuɗinka mun gane to dukkaninsu sai sun yadda malam tanko ya yadda zai koma wajen malam kosau ya karɓi kuɗin da ake bin bashi wanda shi asali yana bin malam mudi ne shi ko malam mudi ya yadda cewa bashin da yake bin malam mudi malam kosau kai shi kuma wanda malam tanko ke bin sa ya ce ma malam tanko ya koma ya zai karɓa a wajen malam kosau shi ko malam koso ya yadda bashin da ake bin sa bashin da malam mudi ke bin sa yanzu ba alaka za su yi da shi da malam mudi ba za su yi ne da shi da malam tanko kun gane lissafin to in aka yadda haka duka to shari'ar musulunci ma ta yadda shi alkali ya rubuta a sake samun shaidu dama shaidu a bashi biyu ne idan maza ne dukansu idan kuma ba a samu maza duka ba to a samu namiji ɗaya da mata biyu idan ba a samu maza duka guda biyu ba ba a samu kowane namiji ɗaya ba to shi kenan sai a samu mata guda hudu kowane namiji yana matsayin mata guda biyu to daga nan sai bashi ya tabbata mun fahimta to shi ne wannan wannan sharaɗin farko ce dole ne dukkaninsu sai sun yadda sannan wa yushtaratu aidan tamathulul haqqain fi sifat malamai suka ce al-imam ibn hajar yace dole ya kasance an samu haƙoƙan nasu sun yi daidai haƙoƙan nasu sun yi daidai in ko ba su daidai ba to kila na wancan ya fi yawa shi yanzu yana bin wancan dubu ɗari shi kuma wannan yana bin shi dubu hamsin sai ce to ka je wajen da nake bin dubu ɗari ya baka dubu hamsin ɗinka kun ga wancan ya dan ya fi fifiko ko ya ninka so biyu zai karbi daidai kudin sa ban masa sauran shi kuma ya ci gaba da yi sannan wa an yakuna fi shay'in ma'lumin sannan ya kasance idan za a yi wannan hawalar ko hiwalar juyan bashi to ya kasance an san abin da aka ci bashin kuma an san me za a biya ba wani abu bane da yake a ɓoye a fili yake an san naira nawa ce in naira ne in hatsi ne an san nawa ne in mota ce an duk abin da aka ci bashin an san kome an san sufofinsa to in an cika waɗannan sharɗan babu laifi a yi hawala a cikin musulunci wani ya juyar da bashin da ake bin sai koma kan wani saboda shi ma yana bin sa bashi duka wannan kuma za a yi ne da yadda su idan ba a gaban alkali ba ne sannan su tsaye da shaidu idan kuma a gaban alkali ne to dama shi ya fi ƙarfi kuma so tare dama irin waɗannan matsalolin to an fi karewa a gaban alkali shi yasa za ku gan kuna duba wasu littafai na fiqhu da littafan hadisi sukan kawo irin waɗannan matsalolin ne a cikin kitabul aqdiya abubuwan da suke da alaka da alkalanci abinda za a je gaban alkali ya yanke hukunci domin kun wannan ai akwai turka-turka a ciki a ce bashin wani ya koma kan wani kaga dole abin da ya fi karfi shi ne a je wajen alkali alkali shi zai tabbatar da wannan domin shi ke da hukunci na zartarwa in ya yanke shi kenan ba kuma wanda ya isa ya ce bai yadda ba sun wannan hadisin abin da yake karantar da mu kenan waɗannan nau'ukan fikihun da muka karanta Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ganar da mu hadisi na gaba mun shige shi ba za mu iya bayani ga baki dai a kansa ba yana da yar alaƙa kaɗan da wannan hadisin amma kuma yana cin gashin kansa domin yana bayani ne akan iflas bankruptcy a ma mutum bankruptcy mutum ya zama bankrupt a yi masa a yi kayansa ƙararrawa yi makaya ƙararwa Allah ya haraba mu da irin wannan in ga duk yana da alaka da bashi shi ma kuma abin da ke jawo shi shine kanta bashi in bashi ya ma mutum katutu ya masa kanta a kansa to shine sai a masa iflasi Allah ya raba mu da iflasi a duniya da lahira duka bala'i iflasi a duniya a maka waso san kayanka kana kallo kayan da ya kamata a sai da su dubu goma sai a daga a yi musu ƙararrawa wani ya taya a ce an siyar mishi dubu hudu ikhlasi sannan a lahira mutum ya tafi da ayyukan alkhairi a kwashe a ba wasu a ɗibo zunubin su a bashi wannan shi kuma shine iflasul akhira wannan iflasul duniya ke ko taflisi ko iflasi Allah shiryatar da mu so daga mu haƙura sai karatu na gaba sai mu karanta shi hadisin sai mu yi bayanai in kuma Allah kai mu sai mu haɗa hadda hadisin da kila ke gabansa sai mu yi bayani akai Allah subhanahu wataala ya kara mana fikihu a cikin addini Allah subhanahu wataala ya tabbatar da alkhairi a cikin ƙasar mu Allah ya kara ma shugabannin mu basira ya taimake mu gabaki daya kafin manta gobe ba karatu sai in Allah kai mu bayan sallah sai mu mun so gama tafsirin suratul insan amma ba zai yiwu sai mu bashi sai sati ke bayan sallah sai a dawo sai mu ci gaba da karatu duka gabaki daya Allah ya kai mu na'am to babu laifi na'am na'am eh <laughs> za su iya amma da dalili idan akwai dalilin da zai jawo su yi za su yi kamar rashin lafiya idan ɗaya daga cinsu bai da lafiya za su iya yin taimama mutum bai da lafiya yana son kuma zai iya zuwa masallaci amma ko ba zai iya taɓa ruwa ba ila ciwon ya shafi gabobinsa ne kamar misali a ce akwai bandeji a wajajen da zai yi, ko kuma akwai ciwuta a gaɓoɓin alwalar to kaga an ba shi dama zai iya yin taimama ko liman ne ko mamu ne shi zai iya yi ko kuma ya rasa ruwa ba kuma lokacin juma'a ya yi amma a malikiya su suna cewa mai juma'a ba zai yi wanda zai yi juma'a mazaunin gida ba zai yi taimama ba amma dai malamai waɗanda ba su ba sun tabbatar da cewa duk abin da aka halasta ma mutum ya yi alwala dan shi to ya halasta masa kuma ya taimama a lokacin da ba zai iya yin alwalar ba kaga da wannan kenan za mu iya cewa za su iya yin taimama su zo su halarci sallar juma'a ko mutum liman ne ko mamu shi dukkanin su za su iya yi in sun cika sharɗan yin taimama eh, amma ba son zuciya ba haka nan kawai mutum ya ce bari ya taimama irin na mutanen wani gari can a da amma su ma sun bari yanzu na'am cewa wa alaikum salam Thank saboda na'am na'am mm. Mm. Mm. idan akwai magada zai ba su tambaya ce mai kyau in yana da magada shi wanda yake bin shi bashin zai je kai ma magada ya shiga cikin kayan gado idan kuma bai da magada shi kuma yana son ya samu natsuwa a cikin zuciyarsa in akwai baitul mali sai ya je ya kai idan babu baitul mali shikenan sai ya sadaka da wannan bashin da ake bin sa shikenan ya ta ɗayan ukun nan ko ya ba magada in akwai magada in babu magada in akwai baitul mali akwai hukuma ta musulunci ya kai mu baitul mali idan babu baitul mali kamar halin da muke ciki a yanzu shikenan sai ya masa sadaka da shi sai ya samu wata kungiya ta addini wanda take mu musulunci aiki sai ya ba ta wannan dukiya domin a yanzu malamai sun yi hukunci akan cewa duk kasashen da ba su da baitul mali ba su da wazaratul auka to hukuncin dukiyar da ba a san mai ita ba ko ba a samu mai ita ba sai a samu ƙungiyoyin da suke ma musulunci aiki sai a ba su sadaka abu a kai musu sai su yi aiki da wannan dukiya hmm. shi ne haka na wani ya daga nan ko na'am wa alaikum salam na'am ana dai sallah bikin sallah bayan sallah da kwana daya ai ba ai ba za a iya eh, ba ba ba karatu sai bayan sallah sai sati na sama insha Allah eh. na'am so yi ban ji ba hmm. ban ji ba su sai su tuba sai su tuba ga shi ya ci sannan sai su tuba kuma sai su kama bakin su kasu sake fadin irin wannan mummunar magana ba yadda za a mutum musulmi ya ga irin wannan mummunar magana mutum ya ma baban shi da maman shi kazafi domin wannan kazafi ne kazafi ya ma baban shi kaga kuwa wannan ya fi kowanne muni wannan ya bala'i Allah shirye mu na'am wanda ya abin da ake nufi ba zai shiga ba lokacin da masu shiga suke shiga za a masa azaba a ƙida ahalin suna wani jama'a ita ce duk zunubin da mutum ya mutu yana yi ma damar ba kafirci bane ba shirka bane to ana fatan ko da ya shiga wuta Allah zai fitar da shi daga wuta mai da shi aljanna to duk waɗannan hadisan ana ce musu nususul Nususun nususul da ake ce musu malaman mu suna ce musu nususul Na nasosan da suke bayani akan narkon azaba da aka tanadan damma masu sabo to yadda magabata sahabban annabi sallama suka yi mu'amala da su shine suna cewa duk hadisin da ya nuna irin wannan in dai ba kafirci mutum yake yi ba to ana nufin lokacin da musulmai wanda ba su da zunubi za su shiga aljanna shi ba zai shiga ba amma za a shigar da shi wuta gwaggwadon irin zunubin da ya yi Allah ya masa azaba wasu daga cikin dalilai sai su jawo Allah subhanahu wa ta'ala ya fi masa ya mai da shi gidan aljanna Shi ne abin da ake nufi daga cikin waɗanda za su shiga gidan aljanna har da wanda ake ce masahibul bitaqa shi ga baki ɗaya bai taɓa yin aikin alkhairi ba Ga baki ɗaya aikin sa bai wuce girman wani ɗan kati ba shi kadai ne aikinsa shi ne ƙarshen waɗanda za su shiga aljanna shine na ƙarshen wanda zai shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam zai fito ya ba mu labari ya ce zai koma kaman bakin gawayi sai ya ce ma Allah ya Allah Allah ya kalle shi sai ya ce masa faɗi abin da kake so a ma sai ya Allah ina so a fitar da ni daga wuta kawai a fitar da ni daga wuta in aka biya maka wannan bukatar shi kenan sai ce shi kenan sai a fito da shi daga wuta a ajiye shi a bakin wuta baya cikinta sai ya ce ma Allah ya Allah ya Allah dan matsar da ni daga nan ina dan kallon wannan yan wutan nan bakin ciki na damuna sallaci kai maka ce ba za ka kara roƙon wani abu kuma gashi an maka abin da ka roƙa kuma ka sake roƙon wani abu ya ce ya Allah daga wannan ba zan sake roƙon wani abu ba shi kenan sai a gugusar da shi a kau da shi daga wuta gefen wuta sai ya sake cewa ya Allah a kai ni bakin aljanna domin suna hange Qur'ani ya bamu labarin yan wuta na kallon yan aljanna yan aljanna ma na kallon yan wuta ana sawa ana sawa ana sa wani ana sa wani majigi ana sa dodon bango mutane za su riƙa ganin su kuma yi magana da juna kamar sky shi a kai shi bakin aljanna a aje shi kai da kace kuma shi ce nan kuma ka sake yin wata bukata ka sake neman wata bukata sai ya Allah daga wannan shi ce sai a kai shi bakin aljanna aje shi can sai kuma cewa ya Allah dan shigar da ni to kun ga kun yi dariya ko to shine ai manzo Allah sai yake cewa yadhaku rabbukum ubangijinku zai yi dariya dariya ta cancanta da shi ba mu san irin dariya Allah ba to shine sai a shigar da shi aljanna wannan shine sahibul bitaqa to su ne yin waɗannan so daga da hadisin da ya faɗi wani zunubi aka ce ba za me yin sa ba zai shiga aljanna ba ana nufin za a shigar da shi wuta gwaggwadon zunubin da ya yi sannan sai a gafarta masa ko kuma annabi sallama ya cece shi ko kuma ceton masu ceto ya shafe shi domin ba annabi sama shi kadai zai ceto ba mun gane su ne waɗannan a shiwa shi wancan yana bin sa hamsin ne shi kuma yana bin hamsin <laughs> a to zai iya yi mana ai tamasulin da ake nufi ana nufin sun yi kama a yanayin sifar bashin sau da ko da ba su zama a adadi daya ba tanka tanka daidai wa daida babu laifi zai iya cewa ce kuma zan cika maka saura. ya halatta zai iya yi hmm. alaikum salam na'am kaza ko hatsi to in dai an bincika an gano ba wani kulumboto yake yi ba babu laifi tunda ai kaza halas ce a ciko, sannan kuma eh, hatsi ma halas ne a ci amma an gano wani kulumboto yake hadawa da wannan kaza to bai halasta an saba Eh. kuma masu magani don Allah su daina irin waɗannan abubuwan ya kamata su waye rannan muna karatu nake ce ma ɗalibai akwai zamani zamanu tsabi likita idan ƙwararren likita ya yi aiki kuma yana da shaida a hukumance yana da fellowship na hukumar da ke ba da shaida akan cewa wane likita ne idan yayi abu da kuskure aka samu aka samu matsala ko aka mutu ko wani ciwo ya samu ta sanadiyar wannan a shari'ar musulunci ba zai biya ba babu komai a kansa to shine sai na kawo musu na ce to yanzu irin masu yi rukuya masu ba da magani masu ashab da irin masu maganin gargajiya in suka ba da magani aka sha ko suka yi wani abu aka jimu to su mai hukuncinsu su za akwai haɗari a ciki domin yanzu akwai hukumar take tantance masu rukuya akwai ta babu akwai hukuncin hukumar da ke tantance masu sai da ma maganin gargajiya kuma duk babu to kaga muna cikin haɗari fa kuma ga su yanzu sun fi kama mutane fiye da likitoci a cikin a cikin mutane goma da za ka zo ka tsaye da su a ce ga wani ciwo ya taso ka ce a je asibiti sai na jin guda kusan shida ko bakwai daga cikinsu tunaninsu shine a je wajen mai maganin gargajiya haka mutanenmu tunaninsu ya koma kaga muna cikin wani yanayi to abin kula ne wannan sosai Allah shi kyauta to da kai su zama suna da ka'ida zama su waye yanzu a irin kasar irin China India suna da waɗannan abubuwan gwamnati ta shigo da su ana da hukumar da ke tantance su to mu ma ya kamata a ce mu ci gaba a irin wannan dukkan wani wanda zai zo ya ce gashi zai ba mutane magani to ya zama akwai hukumar da ke tantance shi a tabbatar da eh na da shaida hukuma ce ta bashi izini ya wannan aikin ba haka nan kawai mutane su rika yin abubuwa da ka ba sakamakon wannan wasu su ta mutuwa ana cutar da mutane na'am na'am eh, na faɗa haka na ce za su iya yi su isu isu ba sai an je gaban alkali ba sannan kuma za su abin da zai fi su je gaban alkali saboda alkali ya rubuta a san da komai yanayin kotunan mu ne kun san ana rayuwa in ana rayuwa irin tamu ta Najeriya to sai dai hakuri wasu duk matsalolin fikihun ana faɗin su sai kai ta shan mamaki alƙali fa a ƙa'idan musulunci ba wai da in ka je wajen shi wajen cuta ka je maka ba ba a jin tsoron alƙali a ƙa'ida e, alƙali wani mutum ne wanda an koro ka an zalunce ka ka ruga wajen shi share maka hawaye shi ne alƙali a musulunci shi yasa suke cewa ai sharrul muluki man khafahu al mafi sharrin sarakuna da alkalai shine wanda wanda bai yi laifi bai ji tsoronsa to alkalan mu abin da ake ciki ke ana jin tsoron aje wajen alkali saboda da mai karar da wanda aka karar dukkanin su sai sun ji ko ba haka bane to ya kamata alkali ya kare ma kowa yancin sani sai kan an ce kage yanzu mutane za su zo wajenka malami za su zo da rabon gado sai ka ce kana ba su shara su je wajen alkali sai da kawai ka kwanto musu wani aiki sannan sun je kotu sai an cire ushira ruwa ana zuwa za a ce to a cire ushira ɗaya bisa goma na kotu shi ko malami sai ya raba gadon nan ba abin da ya dame shi wani ma in su su suka ce a ba sai ce a shi bai bukata wallah shi kyauta don Allah malam idan za a yi wa'azi a makabarta daidai wani lokaci ne ake ya dace da sunna abin da ya dace a wa'azi lokacin da ake aka kai gawa shine daidai lokacin da ake haka kabari daidai lokacin da ake haka kabari shine sunna hadisin da ake ruwaitowa cewa idan kun rufa gawa ku tsaya gwaggwadon yadda za a soke raƙumi a feɗe shi wasu malamai sun raunana hadisin na farko kenan sannan wasu malamai da suke ganin hadisin zai iya inganta fassara suka ce addu'a ake nufin a masa addu'an nan kuma ba ta jama'a ba addu'a kowa ya fuskanci alƙibla ya masa addu'a ana son a yawaita masa addu'a domin sanadiyar wannan addu'a sai Allah ya gafarta masa zunubansa ga baki ɗaya sannan kuma a kula da yanayi akwai lokacin da za a je in an je wa'azin nan a takaita ka a ce malam yi malam yi malamai sun kai goma ta ce kowa sai yi wa'azi na farko mutane ba za su fahimta ba wancan ya yi wa'azi wancan ya wa'azi wancan sai ya kwanta na wancan kwakwalwar mutane ba za ta haddace wannan ba sannan kuma na biyu an gajiyar da mutane amma aka je mutum ɗaya malami ɗaya sai ya wa'azi sannan kuma a kula da yanayi kada ana rufa gawa ana wa'azi za a yi wa'azi kuma shi shikenan mutane kuma ga hadari sai kuma a ce a ci gaba da wa'azi kaga ba daidai ba ne ko kuma kila ya rasu gab da magariba aka ce to ai sallan magariba a je a kai shi kuma ana azumi wannan ta faru da mu da azumin nan muka je makabarta an yi sallar magariba aka ce to da an yi sallar magariba kowa ya tsaya inda ake yake a masal a inda za a yi sallar sai a yi sallar gawa aka yi sallar gawa aka yi sallar gawa muka dau gawa aka tafi makabarta kuma sai aka fara wa'azi in ya tsakanin da Allah ban tsaya ba ana azumi fa kuma mutane suna wajen kusan tun uwa ce da ya wajen haihuwa uwar ta rasu sannan yan mata bita ta rasu wajen karfe uku na yamma ba a samu an gama shishiryawa ba har sai magriba aka ce to a bari sai an yi sallan magriba aka yi sallan magariba. kuma an je makabarta an gama rufewa sai aka ce jama'a assalamu alaikum wannan wajen da aka muka kawo waɗannan bayan Allah kowa zai zo to ni dai tunda na ji wannan ne gaba na ce Allah ya kawo ni tukuna ana jin yunwa mutane sun yi azumi wallahi mu kula da waɗannan a wajen karantar da mutane ana koran mutane da yawa a irin waɗannan al-imam al-bukhari a cikin sahih al-bukhari cikin kitabul ilmi yace wasu almajiran ibn mas'udin sun taba zuwa wajensa suka ce alga malam ka sa mana karatu a sati su daya ran alhamis ya ware yake karantar da almajiransa ka kara mana kwanaki mana sai sayyidina abdullah ibn mas'udin yace a'a inni atakhawwalukum bil maw'iza كما كان رسول الله صلى الله na وسلم يتخولنا بها خشية السعامة منا ce ta sama ya kasance yana sanya mana fesa fesi ba kullum ake karatu ba ni ma shi yasa ba zan samu karatu kullum kullum ba saboda annabi sama yana gudun kan mu kosa mu gaji mu gudu sai ka kula da waɗannan sai ka daidai lokacin da ake shirya gawa ake haɗa kabari kai to daidai wannan lokacin ya dace a yi wa'azi su kuma masu haƙawa mutanenmu su ji tsoron Allah mutum zai je makabarta ba haƙin shi kabari ba aikin shi bane haƙin kabari amma mutane suna haƙin kabari yana musu gyara shi yasa wasu masu haƙin sai su fusata ka kyale su su yi aikin su kai kuma ka saurari wa'azi a wa'azi in an gama shi kenan ana gamawa an rufe gawa kowa ya fuskanci alƙibla a wa a addu'a ya yi addu'a da ta sawwaka a gare shi gaba shi ke nan. mun gane wannan idan mutum ya mutu ranar juma'a ba za a yi mishi tambayar kabari ba e za a sauƙaƙa masa tambayar kabari tambayoyin da za a masa ba za su zama suna da yawa ba kuma ana fatan ya yi kyakkyawar cikawa domin yana ɗaya daga cin wurare da manzon sama ya faɗa cewa suna cin wajajen da ake mutum kyakkyawan fata kai ne na ƙarshe insha Allah ko ka ban mu ne mai ta tun da yau ne ƙarshe to shi ke na'am Hmm. bismillah Allahu akbar Allahumma taqabbal minha yi mana <laughs> yi mana Allah ka karba mata shi haka za ka yi ba ta sa mutum bane yanka mata shi ke na. na to Allah shi taimake mu na sannan muna jawo hankalin juna a kan cewa waɗanda Allah ya ba su wadata filayya musamman matasa za ka ga matashi yana da dukiya yana da kudi amma sai ce zai da mata ba alaka tsakanin mata da layya layya daban mata daban ya zama an tsara wannan ibada ce Allah subhanahu wa Ta'ala ya sa mu kuma manzo sama ya tsoratar a hadisi hasan manzo su ne ce man kana lahu sa'atun falam yudhi to fala yaqrabanna masjidana duk wanda yake musallana duk wanda yake da wadata amma ya ki layya to kada ya kusanto wajen idin mu tunda dai ya ki layya ma ya zaman shi a gida duka ba a so to saboda haka a yi ƙoƙari a yi iyaka abin da za a iya yi in ka tafi wasu wajaje musamman arewacin arewa suna da kokarin haka sai ka je gida sai ka ga wanda ya laye sai ka sha mamakin sa shekara guda yake yana tanadi shekara guda yake yana tanadi sannan akwai wata dabi'a da mutanen mu suke yi da su fa da akuya da ana laye da su wanda bai da halin da zai tsira go babu laifi ya je ce dan tauransa dan bunsirinsa ko akuya sai laye da su kuna dariya ko su daya ƙur'ani ya faɗa me min al ma'az sunai me al-ma'az al-ma'az akuya da bunsu su ne al-ma'az kalla su sune sune sune waɗannan da ka ana layye da su aniya a zuciya da wanda ya rawaye da rago da wanda da akuya ko bunsuru a zahiri ba za ka ce wani ya fi wani lada ba niyyarsu niyyarsu ce lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum wanda ya yanka rago ya yanka ne dan alfahari da nuna isa Shi zama bai da ladan komai shi kuma wanda ya yanka bunsugu da kyakkyawar niyya Allah ta'ala ya bashi lada niyoyi Allah ke kalla ka wanda yake da wadata yi ko da ban shigo Allah ya kore ma mutum mutum ne za ka ga mutum ya je ya ciyo kaji tulika tulika na turawa an yi abin nan da su ko ya shiga kau kawa ne yawa amma kuma ya ƙi layya an kai mai magana sai ce shi bai da kuɗin rago alani kuma yana da kuɗin da zai ce bunsu to da wancan kau kawar da ka shiga ko ka ka kaji gara ka bun bunsuru kai layya za a ci nama sannan kuma za a samu lada sabanin wancan sadaka Allah ya shiryatar da mu Allah ya ganar da mu Allah ya albarka a cikin rayuwar mu Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana imani a cikin zukatanmu da tsoronsa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ibadun da muke aiwatarwa su zama karbabu a wajensa Allah ya kara mana fikihu a cikin addini Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da mu gabaki ɗaya Allah ya dawo da matasanmu waɗanda suka kauce Allah ya dawo da su kan hanya shugabanninmu kuma Allah subhanahu ta'ala ya musu jagoranci Allah madaukakin sarki ya kara musu ilhama ya ƙara musu san adalci da kuma aiwatar aiwatar da ayyukan alkhairi a ƙasa mu kuma Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ba mu ƙarfin gwiwar yi musu biyayya da gode musu da kuma ƙara son su da kuma faɗin alkhairansu Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu Allah subhanahu wata'ala ya jikan waɗanda suka rasu a cikin mu Allah subhanahu wata'ala ya saka ma iyayenmu da malamanmu da alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mu waɗanda suka rasu a cikinsu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh